Lokaci ne na murnan Kirsimeti da kyautatawa kuma lokaci ne na bayarwa. Star Times sun san kuna marmari, marmarin wasanni masu nishadantarwa shi yasa muke gabatar muku da labaruka masu nishadantarwa na wannan lokaci wanda ba za ku manta ba. labaruka akan abubuwan da ke faruwa tare da ku labarukan ababen al'ajabi masu ratsa zuciya mu sha dariya da dukkan wasannin kokayo da na soyayya wanda ya daidai da muradin ku kai caji na wata biyu ka samu ragowar kashi hamsin na wata biyu daga ɗaya ga watan disamban bana zuwa talatin da ɗaya ga watan janairun baɗi wannan shine kyautar kirsimeti da star times ta kawo muku star times rayuwar zamani